العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم الدين يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirinmu na watan ramadan wannan wata ne albarka watan ciyarwa watan karatu watan zikiri watan jadalcoba zuwa ga Allah watan kai ziyara wuraren da ake bukata marasa lafiya wanda ke asibitoci watan da ya kamata mu ƙara jajircewa saboda cin amfanin wata wannan wata mai albarka to muna ƙara ma juna wato fatan alkhairi da kuma fata duk mun sha ruwa lafiya to kafin mu ci gaba kun sani yawanci mukan yi mukan amsa tambayoyi tambayar mu a yau na cewa malam kakan yi magana kan haƙoƙi guda hudu na matar aure ko za a sake tunatar da mutu eh mace na da haƙoƙi cikin mi'ara guda hudu matarka da ka aura tana bukatar mimun mimun mimun guda hudu maskanun mat'amun malbasun mabin. ai kaga kowane na fara da ma ma ma ko ba haka ba maskanun dole sai ka bata matsuguni shine maskan da gaske ba za ka auro mace ka ce ka bata auren a rumfar ba ba zai yi ba maskan mat'amun abinci kuma ba haƙƙinta ba ne ta samar da wannan kura suna da kuɗi kuwa don kai ne gaba malbasun tufa kaga shi ma'aimimin ai ne ai na hudu mabit raba kwana ka kasance da ita a gado ɗaya aƙalla da wata alaƙa ta kwanciya ba ta faru ba eh, ɗebe mata wannan kiwon haƙinta saraka ina fata mai tambaya ya fahimci wannan bayanin da kyau daga cikin haƙoƙin kenan allah ya ba mu ikon a ganewa tambaya ta biyu har wa yau dangane da maganar aure ne ana tambaya malam waɗanne hanyoyi ake bi a kai mace ɗakin miji in an ɗaura mata aure tambayoyin akan aure ne yau akan kai mace ɗakin miji ta ɗayan hanyoyi uku ne kuma cikin hanyoyin nan ɗaya za mu ce ya fi ƙwari ya fi kusa da sunna ƙarara misali ko dai ‘yan uwan mahaifiyarta su kai ta ɗakin miji yadda aka yi ma'uwar muna na aisha a siddiqatu binta siddiq lokacin da dangin mahaifiyarta suka kai ta ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ba ta madara ta ji kunya ɗaya daga cikin mata suka ce ke karɓa daga hannun manzan Allah saka abin da ya fi in aka yi aure dangin uwa su sa yarinya gaba su kai ta ɗakin ne akwai wannan hanyar na biyu ko babanta ko danginsa ya kai ta ɗakin miji ita suna danka maka amana babu laifi ya yi mata nasiha ya yi masa ya riƙe ta da alkhairi ita ma da kiyaye nawa kenan biyu na uku ko ango da kanshi ya kai matarsa ɗaki ɗinyar makawo ta nuna a hannunsa ita wannan kuma wata watakil inda kila ta ce babu dangin ta ke. shi kenan an daura aure khalas to shiga mota mu tafi ya halatta ba ya halatta waɗannan su hanyoyin amma sauran abubuwa na bukukuwa wannan al'ada ce mai kyau cikin al'ada sai a ɗauka wanda babu kyau sai a bari Allah ya samu dace to tambayoyin da muke da su kenan a sannan kuma muna da jelar raƙumi jelar raƙumi kun sani shiri ne tafsirinmu fiye da shekara kusan goma yau a wannan gari mukan tsara wani abin suna jelar raƙumi sai mu ɗan ɗauko tarihin sahabbai ko da ba da yawa ba don ƙara fito da matsayinsu wato ainihin sayyidina umar dan al-khattab mu dan dauko kadan game da labarinsa wanda mun sha sani sayyidina umar ana masa alkunya da abu hafs alkunya su kenan abu hafsin kuma kirarinsa al alfaruku kuma shine sarkin muminai sayyidina umar babba alfaro masoyin manzan Allah kuma surukin manzan Allah surukinsa ne? na'am shi da annabi waya ba wani waya ba shi na na hafsa babban mutum ne sayyidina umar ɗan khattab ana ganin an haife shi ne wajejen a ah, shekara ta ɗari biyar da tamanin da shida zuwa ɗari biyar da shekara casa'in ad ni ba na cewa ad saboda ad kwaba ne sai dai ka ce mai na'am ce christian era zan ka ce ad mai mana ad illa ka ce after days ba yi sabo ne faɗin after days sauraka lokacin da ake ganin sai na umar aka haife shi kenan kuma shi ne shekaru arba'in kafin a yi hijira aka haife shi kuma ku gane sai na umar allah ƙara masa yadda lokacin da ya musulunta yana da shekara ashirin da bakwai kuma bayan annabi ya samu annabci sallallahu alaihi sallama sai da aka shekara shida kafin ya musulunta kenan lokacin annuna shekara nawa kowa ka fahimta ne annabi na shekara nawa kenan arba'in da shida. sai na umar dan al-khattab ya kuma rasu wato ranar ashirin da biyar ga watan zulhijja hijira shekara 23 wanda ya daidai ga watan bakwai ga watan november 644 Allah ya karɓi shi ku yi lissafi bayan annabi ya bar duniya da shekara nawa kenan ku yi lissafi annabi sallallahu alaihi ya bar duniya hijira na da shekara goma shi kuma hijira na da shekara ashirin da uku 23 minus 10 Sayidna umar allah ya kara masa yarda wato mutum ne wanda ke samun girmamawa kwarai da gaske da mutuntawa in ban da mutane wadda suke lalatattu da sun darajar sahabai ba Sayidna umar daga cikin falalarsa wanda suna da yawa shi ranar da ya musulunta a ranar ya fara kiran sallah kowa ya ji a lokacin ana kiran sallah ne kusan ka ce cikin shantu ko bututu kuma musulunta su daban sha'awa sun zauna ne a makka suka yanki shawara suka ce kai wa zai je ya taho mana da kan muhammad ah sallallahu alaihi wasallam a gidan abdullahi ibn jada'an umar ya ce ni ne ya kama hanya sai ya gama da nu'aimu ibn abdullahi nahami ce umar ina za ka zan tafi ne in je in gama da yaron na wani annabi ne yaro yana 46 kana 27 isa wadda wato zafin kafirci a lokacin to aka ce sai shi wannan mutum ya ce da shi to ai za ka je gun muhammad alhali yar uwarka ta shiga addinin safafi fatimatu bintul khattab yau ka kai gudunmuwar kashe gobara wani gida gidanka ya kama da wuta ya ce mai kace ya ce abinda na ce da kai kenan yar uwarka ta musulunta to sai ba ta zuwa sai nufi gina yar uwarsa tunda an ce ta musulunta to abinka da dan uwa yana kusantar gidan sai ta ce da mijinta ga umar nan tafi ga makiyin Allah nan tafi fatima bint al-Khattab matar Sa'id ibn Zaid ibn Khalid cikin sahabbai guda goma da aka ba su aljanna tun daga duniya ta riga shiga musulunci malam sai ta samu tabanci lalle shi ke tafi to a lokacin kuma akwai malamin da ke karantar da su ƙur'ani wane ne khabbab ibn al-arab khabbab ibn al-arab yana cikin sahabban da su ma suka sha azaba yana karkashin wata mata ana kiranta ummu anmar al-qurashiyya har ta sa a dan daga shi sama hakan nan a kawo wuta karkashin kafarsa ana ziga zigi dan makere ne wasu na cewa kitsan kafasta ne da ke tsiya ke kashe wutar sun sha wahala sun bi Allah amma su kake zaga na ilaha illallah to shi ne malamin karantar da su ƙur'ani lokacin sai na Umar ya zo gidan da ta fanci gashi nan tafe sai suka ɓoye ƙur'ani a maza maza a ji ga masifa nan tafe shi kansa malamin qur'ani sai samu ya dan fuya da sai na umar yazo ce na ji me kuke me kuke karantawa suka yi shiru sai kai ma mijin nata duka sa'id ibn zaid ibn khalid sun ne mai karfi an ce a jahiliya ko ko kawaye da mutum sai ya daga shi ya nuna ma samaniya yayi tanderu da shi to da ta ga ainihin abin da yau mijinta sai karfin hali zo ce kai ya umar mun yi imani da muhammad if ma sha yi abin da kake so da aka ce wannan magana sai ta jefa masa ruwan sanyi sai ta tashi ta ne kuke karanta ku bani in karanta mana ta ce ba za mu baka ba kitabullah kai na najasa ne je kewan wanka tukun yar ce ba amma ta samu courage ai malam daga karantawa sai hawaye sai ce yanzu wannan shine abin da Muhammad ya zo da shi Qurayshawa ke rigima da su Allah wadan Quraysha ku nuna inda manzon Allah yake na musulunta ai malamin da ke karantar da su da ya ji ƙora ta laba sai fito ah ko kai ne fa ya ce wallahi ya umar na ji manzon Allah ya yi addu'a ya ce Allah ka ɗaga musulunci da ɗayan umar guda biyu amur bin hisham ko umar bin khattab ga alama addu'a ta faɗa kanka wannan dalilin musulunci na umar kenan ya ji ya musulunta kuma a wannan rana masha Allah ainihin ya sami tarba aka ce lokacin da ya je gidan arkam ibn abdulkaram a cikin ruwayoyi sun sallallahu alaihi da shi lokaci bai yi gare ka ka musulunta ba ya ce ya rasulullah ai na ta hore dama na yi imani da manzon Allah sahabai suka ji daɗi ran da ya musulunta ne fara kiran sallah yana ganin babu dalilin ma ci gaba da ɓoye musulunci a kira a fili kowa ya ci aka ce daga wannan lokaci aka samar da suna al-faruq mai rarrabe tsakanin karya da gaskiya saboda sai kwala kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar mutanen maka suka ji abin kamar tsawa suka ce waye wannan ne suka duba suka ce ai Umar ne kowa da ma ya san shi suka ce ai kun san shi ba Umar su kale a shi kullun kana bukatar jarumai a cikin tafiya kaga wannan matsayi ne babban na, Umar haka kuma lokacin da zai hijira kowa kusan kaci yi a boye banda shi bayyana waye kasashe da yawa sun shigo musulunci a dalilin sayyidina umar shine kuma kusan ya zama dalilin tara qur'ani a wuri guda ina jin na faɗa wannan kwanaki a nan kuma shine wanda ya fara arawa matan annabi sallallahu alaihi da sahabbai kusan kace albashi kowa saboda kulawa mutum ne kuma tare da haka mai tsananin gudun duniya yana sarkin musulmi amma rigarsa akwai maho faci faci faci kuma shi shine cnc commander in chief na gaskiya kuma lokacin da aka ainihin kama kudus suka shiga musulunci tafiya yi a ƙasa wajen karɓanki a takaice falalarsa da darajarsa na da yawan gaske mun faɗi wannan ne ƙarƙashin wannan shiri mai suna jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa sai mu je ga tafsirmu na yau ya wallazi na amana نعم ايه كفاية تكون أفرق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ce aya ta tara a cikin wannan sura mai lamba 62 Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' idan an yi kira shine idza nudiya muje da kyau Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani in an yi kira domin zuwa ga sallar juma'a kuma ranar juma'a din to fas'au ila zikirla ku yi hanzari shine fas'au ku yi sauri zuwa ga zikirin Allah Na abota ta suna cewa zikirin Allah anan ana nufin khutba khutba a kenan waɗanda ke zuwa juma'a a makare suna makansu wato hasarar lada mai tarin yawa wanda ya je sallar juma'a a lokaci na farko ya tabbata a hadisi kamar ya gabatar da raƙumi ne badana wanda ya je a lokaci na biyu kamar saniya lokaci na uku kamar tinkiya kamar zakara har ya koma kamar kaba da kwai har lokacin da liman zai hau kan mimbari ya tada sallah mala'ikun da ke kewaye kowa sai ya nada takardan da yake daukan waɗanda suka zo da wuri first kowa da ladan shi to yau mun samu kanmu a wani irin yanayi a yau sai kaga mutane liman zai fara ba kusan sahun gaba biyu ku bai cika ba sai lokacin da liman yake hudu ba sai ga mutane suna ta rashin to ai ka zalunci kanka ai domin zuwan farko din nan ga ladan da za ka samu yanzu kai ka yadda ka zo a makare ka yi hasaran wannan alkhairi amma harkar neman duniya za ka je da wuri ka hana ido bacci ka kwana a wurin nawa kake kwana a layin mai nawa kake zuwa neman visa zuwa Amerika da turai ka je ka bata lokaci ba ka damu ba nawa kake zuwa layin jefa ƙuri'a misalai da yawa amma wai ka je sallar juma'a da wuri ka zauna kiɗan ya maka kane kane ya hana ka ya ci riba a kanka kenan la ilaha illallah Allah ya ce in an yi kira don zuwa ga sallar juma'a fas'au ila zikirin layi ku yi hanzari zuwa ga zikirin Allah zikirin Allah na gaya muku hudu ba ake nufi ko kuma ita kanta sallar ma gaba ɗaya wa bai ku bar ciniki da aka kira na biyu ciniki haramun ne da zaran an yi kira liman ya hau mimbari ko nawa za a baka riba ka ce a a ma inda Allah khairun wa abqa abin da ke gun Allah ya fi ke fora shi na dole kai ba ma kasashen da suke ba sallah gata akwai shago da in kaje a Saudiya za su sare ka ba sai ke as-salat as-salat as-salat ai kun san da haka ko je ka kasuwan karantina a Jidda misali ko Makka a kira sallah suna da kungiyar al'amuru bil hay'a kowa ya kulle a kulle shago yau musulunci ba shi da wannan gatan a kasar mu Allahu akbar to Allah ya ce in an yi kira zuwa ga sallar juma'a ku yi sauri sannan ku bar ciniki zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun haka shine yace muku alkhairi inda ma kun sani fa idza <coughs> qudiyat salat وقضيت الصلاة في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين duk duniya sai an tinkari inda makka take ka'aba ashe ya daga ta kuwa ya fifita annabawa da annabi muhammad kuma ya ta ranaku da juma'a ya fifita darare da lailatul qadri to kaga abu na farko kenan <clears throat> na biyu mu musulmi mu aka zaben mana juma'a saboda ranar juma'a kiyama za ta tsaya Allah ka ba mu sa'a na uku <clears throat> akwai falala kwarai ga mutum in ya mutu ranar juma'a in yana da imani amma Imma ma ka ba kafiri ma sai mutu ranar juma'a na gaba <clears throat> juma'an nan idi ce mu musulmi muna da idi idi guda uku muna da idi da ke maimaituwa sau biyu a shekara sallah babba a sallah karama tukun da kuma sallah mai babba muna da kuma idin sati-sati juma'a idi ce shi yasa ranar juma'a in ta zama ranar idi to in ka je sallar idi ranar juma'a zuwa sallar juma'a kuma ta faɗi ba dole bane in ka so dai ka ce babu laifi amma ba dole bane da haka in juma'a ta yi kamar yau ko to ka yanke farcenka in sun taso zaro-zaro fi kaka fi kaka sannan ka sa turare mai ƙanshi sannan inda hali ka ƙura a daka in babu je ka wanke a yi su kola a sa bula a bi da dutsen guga a tafi halas abinda Allah ya haure kiyar sannan inda hali ka yi tattaki ka tafi masallacin karka hau abin hawa bargwadon taku bargwadon ladanka sai dai babu wanda ya hana ka tafiya a mota in wuri da nisa sannan ka tafi da wuri saboda ladan da aka faɗaɗa ne sannan kai kokari ka samu sahun gaba sannan ka dinga tsatsallaka mutane ka zo da wuri sannan kar ka yi zama na ihtiba zaman da zaka hada kai da gwiwa haka misali annabi ya hana wannan zama sallallahu a juma'a sannan kai gaisuwar masallaci sannan ka zauna ka jira ka ji hutuban liman sannan kar ka yi magana in ana hutuba saboda suka ce hudubar nan guda biyu ai kamar raka'a biyu ne ai da za ka yi so huduba ta wakilci raka'an ka biyu in kai magana kamar kana magana cikin sallah ne darajoji na juma'a na da yawan gaske na ambaci wannan ne saboda kiyayewa da haka idan an kira a je juma'a Su barin tambaye ku idan mutum ya taso daga sokoto za shi jos misali sai bi ta kaduna nan misali sai ce kai dare ya yi bari in shigo kaduna in kwana gobe na wuce ya zai samu masauki hotel kuma a kofar hotel din akwai masallacin juma'a juma'a ta haushi? ko nake tambaya juma'a ta haushi? saboda ne saboda shi amma yin nan karka manta fa zai kwana a garin gobe ne zai ci gaba da tafiya gobe asabar kuma ya samu ya kwana kuma a inda ya shiga yana jin hudu ba kuma yana masaukinsa a hotel nan wurin dole ne je juma'a ko da zai dai na ne dalili Allah ce idanu diya lissalati min yawmin ta fasau saboda dalilin wannan khitab shi ma shigo ciki aiki amma inda matafiyi ne wanda ya zo wucewa juma'a ta faɗi a kai misali ya taso zai jin da ba da misali ranar juma'a ana sallah yana cikin mota ba sai ya sallar juma'a ba ko ya tsaya cin abinci juma'a ta faɗi kan amma mutum da ya sauka har ya huta gobe ne zai ci gaba da tafiyar dama hikimar a bashi dama ne to har hutawa zai kuma ya ana kiran sallah kuma ya bar jama'a la kuma na kira gare mu mu saba da zuwa da 'ya'yanmu masallacin juma'a Allah ka ba mu ikon haka na mai da mu baya kaɗan nan ne saboda ƙara wannan bayani fa'iza ƙulsat na'am a zahar zai yi shiwa ƙwarai da gaske sai a zahar ƙasaru, tun da ainihin yana cikin hali na tafiya amma muddin har ya kwana yana da masauki kamar yadda na faɗa a ƙofar masaukin ana sallar juma'a ba shi da dalilin kin amsa sallar da saboda dalilin wannan kira da Allah ta'ala yi idza nudiya lis salati min yawm al jum'a arabtum fa idza qudiyat as salatu Allah yace idan aka ƙare sallah ta juma'a fantakiru to ku yadu fil ardi a bayan ƙasa wabtagu min fadlillah ku je ku nemo daga falar ubangiji in an ƙara sallar juma'a ku je ku ci gaba da kasuwancin ku wadkurullaha kafiran ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun da fata za ku rabauta wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha Allah yake da zaran sun ga harkar kasuwanci aw lahwan ko wargi in faddu ilaiha sai su bazama zuwa gare ta ya rasulullah wa tarakuka qa'ima su barka a tsaye bulka gaya ya musu ma inda Allah khairun abin da ke wajen Allah shi yafi min Allah daga wannan wargin wa min tijara shi yafi daga kasuwanci da za su je wallahu khair raziqi Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa duk mai baka ci da sha da arziki bai sai Allah ba Allah shine khairur raziqin Allah ka azurta mu da dukiya mai albarka da dukiya mai falala ka tsare mu da cin abin da ka haramta wannan sura ita ma ta kammala kamar da na faɗa baya dama abin da ya rage تفسير نيبا ايبا ومن زام قصاب صابو سورة المنافقون اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله gaba ci gaba sura ana kiranta suratul munafiqun kuma in ba ku manta ba yan uwa masu girma a baya a suratul eh, wanne ne alhadid ne magana kan munafikai mun faɗaɗa bayani sosai game da waye munafiki har wani ɗan uwa ina ji ana ne yake tambaya yake cewa ba wanda zai da ake shi munafiki ne ko amma ya kai alamomi ai to waɗanne ne alamomin da ake gane munafiki to Allah ya tsare mu da wannan mummunan cuta to saboda hadarin wannan cuta na munafinci akwai sura sukutun da guda suranta suratul munafiqun ita ce sura mai lamba 63 adadin ayoyinta kamar suratul juma'a ne 11 adadin kalmominta 180 adadin harufanta 780 kuma kuma madaniya ce da fatan gane ko Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ja'aka al idan munafikai suka zo wurinka ya rasulullah qalu zaka ji suna cewa nashhadu innaka la rasulullah ai mun yadda kai manzon Allah ne ai wallahi mun yi imani sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu a a ai ba sai kun faɗa ba Allah ya san dama kai manzon sa ne babbar magana wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya sani wallahi kai manzon sa ne wannan innaka wannan kadin wa ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya san dama kai manzon sa ne amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah shaida ne cewa munafike ƙarya suke sun faɗa ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un na'am ittakhadhu aymanahum junnatan munafike sun riki rantsarantsan da suke yi a matsayin junnatan katanga ko kace kandagarki fasaddu an sabilillah sai suka karkatar da mutane ga barin hanyar Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun wallahi abinda suke aikatawa sa'a ka iyaye mu ci gaba ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فقطع على قلوبهم فهم لا يبقون ذلك دليلك وبأنهم سيوافوا منافقي آمنوا صني imani. thumma kafaru sannan suka kafirce fatubiya ala qulubihim sai Allah ya doka rufi a cikin zakatansu fahum la yafqahun amma ba sa ganewa cewa suna cikin halaka na'am إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خجر مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فهذرهم قاتلهم الله أنا يوفقون وأنهم منافقين سي الله كي جاء من da halayensu da yanayinsu da karaktarsu nasu misali sai ce wa idara aitahum in ka gansu munafikan nan tu'jibuka ajsamuhum ai jikkunan su masu ya baka mamaki za su sun koshi kirba kirba gibda gibda malkada malkada sun ci sun koshi well fed well clothed amma ina ba nan take ba wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu inda za su yi magana kuma sifa ta biyu tu'jibuka menene tasma li qawlihim in sun yi magana sai ka saurare su dan akwai su da zakin baki sun iya magana sun san abin da za su faɗa su gamsar da kai ka annahum khushubun musannadatun amma kai ka ce su wato itatuwa ne busasso da aka jingina su kawai idan ka samu kirare ko ice busasshe ka jingina da katanga ai mai sauki ka ture shi ma'ana ba su da tabbas ba su da dahil yahsabuna kullu sayhatin alaihim duk inda suka ji an kira zuwa ga Allah an yi addu'a sun ce ko da mu ake ne saboda zuciyar to haka munafiki yake sai Allah ce humul adu su ne hakikanin magaba wato magabta makiya Allah kenan fahzarhum ka guje su qatalahum Allah anna yufakun Allah wajen su ta yaya ake bautar da su gabarin hanya haka aya ta gaba إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوضعوا ce da su ta'alau ku zo don manzon Allah ya nema muku gafara lawau ru'usan sai ga suna karkatar da kansu ma'ana suna ki wa ra'aitahum yasudduna wa hum yastakbirun wa hum mustakbirun ka iske suna wato baudewa suna masu girman kai na'am makaranta sawawun alaihim Allah ya ce duk ɗaya ne astaghfarta lahum ka nema musu gafara an lam tastaghfir lahum ko musu gafara ba Allah dai ba zai taba gafarta musu ba saboda inna Allah lalle Allah la yahdi alqawm alfasiqin baya shirye da mutane waɗanda suke fasikai هم الذين الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ne dai waɗanda ke cewa karku ciyar da dukiyarku abun akan waɗanda ke tare da manzon Allah yana daga cikin makircin su la tunfiqu ala man inda rasulata yanfaddu kar kuma kashe dukiyarku har sai sun bar wurin tukun sai Allah ya ce ai ya tabbata ga Allah khaza'inus samawati wal ardi taskokin arzikin sammai da ƙasai aina Allah ne walakin al munafiqina la yafqahun sai da munafikai ba sa ganewa ne yaquluna yaquluna la yarja'na ila al madinati la yukhrijanna al 'abdu minha labad hmm. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقون لا يعلمون يقولون سوكي تيوى لئن رجعنا إلى المدينة إمك كوما زوى مدينة ليخرجن الأعز منها الأذل للي أنجري ما سئسه za su kori baƙin nan haka munafukai suka gaya ma annabi cewa da shi da sabansa kaskantattu ne ba 'yan gari ba ne wani daga cikin wato al'ada irin ta jahilai ai wani ɗan gari ne wani ba ɗan gari ba ne haka aka gaya ma annabi muhammad sallama suka ce ai manyan gari za su kori kaskantattun nan waɗanda suka shigo mana gari suna nufin manzon allah kenan da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ƙara masa habbai yarda sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce walillahi izzatu buwaya da burunƙasar daraja ta Allah ce wali rasuli ha kuma ga manzanninsa ga manzansa ha ga muminai walakin na la alamun sai dai munafikai ba su san haka ba munafincin ya ci zuciyarsu sun kasa gane gaskiya ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu وقولوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني لا تلهكم أموالكم كركبري دوكي وينكسو shagaltar da ku shi ne tulhikum ko wala auladukum ko ƴaƴanku kar ku bari su ɗauke muku hankali an zikirla gabarin ambaton Allah ka samu dukiya ka shagala da kallon dukiyar gidanka da kai ƙerarre masha Allah sai dinga saboda daɗin gidan har waka zuwa sallah saboda ganin kana da ƴaƴa hagu da dama har baka iza sallah Allah ce kar ku bari dukiyoyinku da ƴaƴanku shagaltar da ku gabarin ambaton Allah wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun to lalle waɗannan sune hasararru kuma tababbu wa anfiqu فأنفقوا مما رزقناكم فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله تقبع ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها نعم Allah ya ce wa an fiƙo ku ciyar da dukiyoyinku, ku ciyar fa, mimmara zaƙanakun daga abin da muka azurta ku, ku ciyar, ku ba da sadaka ta farilla zakka, ku ciyar a matsayin nafila. Ku yi wannan aiki min ƙabli an yi a hada kumul mautu. kafin mutuwa ta zo maɗayanku bayani ne wanda yake ƙara ku ciyar daga abin da muka azurta ku ba ƙarfinku ba ne ba iyawarku ba ne maza maza ku ba da sadaka ku taimaka ku ɗauki nauyi gwargwadon hali kafin mutuwa ta zai ke maɗayanku ka ji saƙon faya ƙula sai ka ji mutum na cewa rabbi ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qaribin Allah ka min jinkiri mana zuwa wani lokaci kaɗan dan in samu in yi sadaka wa akun min salihin na kasance daga cikin mutanen kirki sai Allah ce walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta ma kowace rai ba in dai ajalinta ya zo babu jinkiri duniyar an riga an cinye ta kwanaki kuma sun kare babu jinkiri in dai ajali ya zo in ka gaba a mutu ba ajali ne bai zo ba tukun to a lokacin da muke da jinkiri ba san yaushe bane tafiyar to yi kokari a ci amfanin wannan lokaci ku sani wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne kan abin da kuke aikatawa gaba ɗayan ku sura minti nawa na'am sura masha Allah saboda ka Allah khabirun ne zai ba da labari kan duk abin da kuke aikatawa don haka wannan ita ce ko kuma shi ne ƙarshen wannan ainihin wato tura kuma za mu tsaya a nan sai dai mu cike ainihin filin da tambayoyi waɗanda suke da tambayoyi su yi abin da ya samu wanda kuma bai samu ba sai mu je mu yi binciken amsa a tun da saura minti goma sha na hukace sha uku saura kamar da isasshen lokaci mun sami surori guda biyu masha Allah za mu tashi da yardan Allah ah, in Allah kai rai gobe suratul taghabun abinda muka samu daman fassarawa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin karanta wannan tambaya ta sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ne hukuncin matar da ta hana raba gado bayan mijinta ya rasu saboda ita kadai ce matarsa kuma dukkan yaran yaran ta ne ita kadai to ai ta da iko ta hana bin dokar Allah idan ta hana a raba gado saboda ganin ita kadai ce matarsa kuma duk ƴaƴan nata ne tare da haka dai Allah ne ce a raba saura ka sai a ce a'a ki da iko ki haka tunda ana tambayar hukunci ne in ta yi ne da gangatu ta sabi Allah kuma dole a ɗau mataki a hana ta wannan sabon a raba yadda Allah ya ce in tana son zama lafiya wallahu alam mai tambaya ta biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam kai magana akan satin jarabawa to me hukunci na ina zaune balle ka karatu balle ka abin da wani ke yi ba sai na ji wani na faɗa wani amsa sai na masa na rubuta ni ma na san ba to in dai har dama can ka san amsar me naka na sauraron sa misali ai na shiga ban ɗauka ba ba ta fidda ɓarawo in ji masu magana tun da ka ji wani yana faɗa sai ka toshe kunne ka ce ba na bukata don ina da shi already amma yana faɗa sai kai ka saƙe ka sakun ne ɓarawo kake Allah ya kyauta ya tsare mu <clears throat> su kenan tamboyin kenan ina wasu kuma na'am malam wa alaikum salam masu menene hukuncin me menene hukuncin masu rubuta irin su ya salam a bayan mota irin su alhamdulillah irin su amma bi ni'mat rabbika fahaddith ga qur'ani an zana a bayan mota kuna gani wannan ba ba daidai bane bai dace ba saboda ya salam salam sunan Allah ne ko ba haka ba dan ya kira kansa assalamu mu'min to idan ka sa a bayan mota inda yasa abin bai dace ba akwai yiwuwar ka shiga cabi ko laka ko a fantsama ma wannan suna mai daraja najasa kuma kai ke da zunubi ba sai ka yi wannan za ka nuna kana son Allah ba ka so Allah a tsarin da ya kamata ba hanyar wargi da wasa ba Allahu alam na'am wa alaikum salam ka daga murya na'am na'am Thank you. asalin tufa kada ya wuce ainihin ƙwauri in ya wuce kada ya wuce idanun sawo an kau in ya wuce yana wuta haka nasin hadisi ce Allah tsere mai kare na wa sula Thank you. yake cewa menene hukuncin mutum ya fitar da zakkar dukiya amma ya dauke ta ya kai wani gari alhali ga garin da ya wahalan neman ta ga talakawa kewaye da shi sai ya tsallake ya kai wata duniya daban ya bayar sai mu ce wannan ba daidai bane amma in ya kuma ba za ka ce zakkar ba ta yi ba ta yi amma ya bar al'aula the best dalili na kusa da kai suna bukata sai dai in dalilinka shine to ai abin da sa na kai can na can ɗin da naje sun fi nan bukata ta kowane irin standard to daga nan kana iya samun amma in son zuciya ne ka tsallake talakawa da kenan to kai ba daidai ba kana da hukunci wanda Allah zai hukunta gwargwadon laifin in ya kasance amma ba mai cewa zakanka ba ta yi ba ta yi amma ma'atarkil aula wallahu alam na'am babu you. wannan magana an riga an yi ta menene hukuncin malaman da suka ce babu riba cikin mun yi bayani mai fadi akan wannan magana ce da babu dalili akai duk wanda ya ce babu riba cikin fulus to wannan ya bude ma al'ummar musulmi fitina kuma ba fatawa bace wanda ta gina akan ilimi hujja ce mai rauni da babu karfi mun yi bayani mai tsayi a baya wata kilwa kana ne lokacin tambaya ta gaba na'am cewa lokacin alwala da an ce wanke hannu dole ne mutum ya fara daga yatsu har zuwa nan to ya danganta ga ta'arifin menene hannu ai hannu wanke hannaye ina ne hannu hannu ya hada da wuyan hannu yatsu koko daga nan zuwa nan ne a gun laraba idan ka ce hannu wannan ana kiransa alkaf sunan shi kenan wannan kuma daga nan zuwa nan ana kiransa ne na'am ana kiransa ne yadun nan kuma fa mirfaq kusassarin dantse nan kuma abud nan kuma katif amma duk ana kiransa hannu sai suka ce a'a hannu tun daga nan ya ne dalili da Allah ta'ala ce da barawo da barauniya a yanke hannunsu ga inda ake yankewa Allah kiyaye daga wannan suke cewa tun daga nan zakai har zuwa nan kuma wannan magana ta fi kyau domin ma ka samu kwanciyar hankali da natsuwa don karkabar bangaren daga shi gaba to na karshe na'am kamance mhm. to bismillah wa alaikum salam na'am sosul juma na'am eh gaskiya ne Eh, jamil Allah ya ce ya ayyuhal na amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul in an yi kira dan sallar juma'a ku yi sauri zuwa ga ambaton Allah ku bar ciniki dan uwa yana tambaya shin wannan saurin gaggawa kenan tare da sallah an ce a zo cikin abin da ake nufi da gaggawa anan wallahu a'lam shine hankalinka da tunaninka da komai naka ya bar komai koma kan sallah din ba ta aka ka zura da gudu ba wallahu alam na'am na'am Hey. haka ne da gaske yawa yake cewa na yi magana kan sharuɗan juma'a daga ciki mutum ya zama musulmi ne mai hankali mazauni ba matafi ba haka na bayar a dunkule yanzu kuma sai ya ji ah gashi an ce matafi zai eh wannan ai matafi ne wanda ya sha bamban ai ai na gaya maka mutum ne ya taso an na bada misali kamar daga sokoto zai tafi ina jos ko ba haka ba sai kwana a kaduna ya samu hotel ya kwana kuma allah da ikon su juma'a ta gitta kuma ba ranar zai wuce ba zai wuce ne kila gobe ko ma bayan gobe kila ma kai zai ma sati a kaduna sannan ya wuce sunan shi ne sunan shi ne matafiyi ko amma tun da har ya samu masauki kuma a inda hotun ana ma sallar juma'a yana jin kiran sallah sannan kar ka ce ya ce kar juma'a sai ya je juma'a dalili saboda suka ce wannan faɗi izanudiya lissalati min juma'a fas'au ya shigo cikin wannan address da ake masa amma matafiyi shine wanda ya zo wucewa matafiyi ne shi zai wuce ne sai ga ana sallar juma'a ba za ka ce sallah don a cikin halin tafiya yake sun kasa matafi gida biyu wanda yake ya zauna har ya huta ya sauke kaya ya nutsu kuma juma'a ta gitta ko ba lokacin tafiyarsa bane amma kaddara je ka ya kwana a hotel ranar da zai tafi ranar juma'a ne shikenan ba ta haushi ba don yana da abin da shagaltar da shi haka ne a ah, ba ba su da sallama ne maganar da shi shine idan mutum ya zo zuwa na farko yana da rada babba kamar ya yanka mai aka ce badana raƙumi wanda ya zo a lokaci na biyu kamar saniya har dai ladan na ƙasa ƙasa har ya koma kamar mai kwai to tambayar ita ce wanda ya zo an ma ƙare ba za a tada sallah bai samu juma'a ba la ban faɗi haka ba amma ya rasa wannan lada baya cikin rekod na waɗancan mutane masu albarka ya tafka hasara amma juma'a ya samu sallah ya sauke dan ba za ta sake ba amma wancan lada na lada da alkhairai hasararsa in ya yadda kuma aka yi rayuwarsa ta kasance to kaga ya zalunci kan shi kenan ka fahimta da kyau wallahu a'lam na'am wa alaikum salam na'am na'am a ah. na'am Thank yana tambayar akwai wani adadi da in mutum ya rasa bai je juma'a ba za a ce ne hukuncinsa a takaice sai ba da misali domin a iya samun ɗan kasuwan da shi haka Allah ya kaddara masa kullum yana hanyar Legas kafin ya dawo an yi juma'a a jere a haka ai shari'a idan ta wajabta maka abu kuma uzuri ya zo maka yardajji ba son zuciya ba ai magana ta tsari yanzu ka duba mutumin da kullun yana hanyar lagos a mota direba ne sai ka ce ba zai kasar ba ya yi ta yin kasarun shi gara ba sa ce allah ta'ala ya bashi ka shi wannan mutumin kullun yana hanya zai je neman abincinsa na halal ya tsara mutuncinsa da iyalinsa don me za ka hana shi allah ne halatta mai sai zamanto kuma kullun cikin tafiya juma'a ta shigo ya san da haka ba shi ake magana ba wanda ke zaune lami lafiya ba matafi ba kuma matafin ne maka bayani ma kashe biyu haka kawai yake zuwa saboda miƙe kafa shi ake magana Allah ya tsare mu ya kare mu na'am <clears throat> na'am gaskiya ne take cewa ma'aikaciya ce ita a asibiti kuma aikinta ya shafi wajen harkar fiɗa a ya da ƙila ma taɓa jikin namiji misali in ta kama ɗaikin sannan da irin shigan da suke ɗanwa muna cikin wani irin yanayi ne sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billa. ai mu muke ta magana da mata su shiga wannan harka na medical practice domin su ceci akalla 'yan uwansu mata daga a ce ya mace namiji ya tsiraita ta fidda ɗa daga jikinta misali babu daɗi to amma in aka shiga ga kuma irin abin da ake cin karo da shi to ka ji matsalar da muke ciki kin dan haka mai ce shawara gare ki yar uwa farko dai ki sanya mu zuciya ki hijabi kuma ki tafi da manufa mai kyau irin wannan manufa na wakiltar musulunci da zimmar ki ba addinin musulunci gudunmuwa da taimako shi zai fidda ki har gaban Allah Allah ya san abin da ke zuciyarki in aikin da ya shafi codanya kina kyama ba kya so amma tsarin ya tilasta ki abin da ke cikin zuciyarki shi Allah ta'ala yake kallo sannan in kina da wani matsayi wanda ya shafi wato ki ce ga abin da za a yi ku ba da shawara mana a canza uniform din su ƴaƴan musulmi ne a kiyaye na san an yi wannan a Kano shekarun baya illa iyaka idan babu karatu da tsayawa tsayin daka sai ka iska iblis kuma kuma sake shigowa lalle muna bukatar mu shiga harkokin nan da zuciya mai kyau da tunanin islamization na dukkanin abin da muke da shi gurgudun imani gurgudun dama la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ɗan uwa lokaci ya riga ya cika wannan shine adadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين